kwallon kafa ta Manchester City da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United sun fi kowace kungiya da ke kasar Ingila yawan kashe kuɗi a wajen tsaro a lokacin tamola. Manchester City ke kan gaba inda ta ba hukumar tsaro ta Great Manchester Police ladan kuɗi har fan dubu ɗari tara da arba'in da hudu da ɗari ɗaya da casa'in da biyu sai Manchester United da ke na biyu inda ta kashe fan dubu ɗari tara da ashirin shida a kakan wasan da ta wuce ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na arsenal da chelsea crystal palace da tottenham da west ham kuma an caje su kuɗi ne fan dubu ɗari da saba'in da takwas da fan arba'in da bakwai. 'Yan sanda kan yi fama da matsalolin tsaro yayin wasan premier league musamman wasan da ya shafi hamayya sai dai yawan 'yan sanda da za a kawo wajen shi yake ba da yawan caji da hukumar take yi idan muka tsallaka kasar brazil kuma ana sa ranar tsohon shahararren dan wasan kwallon kafa dan kasar brazil pele zai halarci rufe wasan karshe na olympic a ran alhamis 21 ga watan agusta na 2016 wanda ake yi a kasar brazil din pele bai samu halartar buɗe taron olympic da za ka yi a kasar ba bisa rashin lafiya da ike fama da shi telan ya bayyana hakan ne ta shafinsa na sada zumunci twitter inda za zai kawo ziyara Najeriya saboda wannan fama da yake yi na rashin lafiya aka daga halartarsa zuwa Najeriya. Huta lafiya.